Ƙari kiran wayar da ta ji ne yasa ta ajiye yankan albasa da take yi da sauri ta ƙarasa kusa da telefon ɗin cikin kicin ɗin. Hannunta na rawa ta ɗauka, husky voice ɗinsa ta ji a sanye, kofi kawai ya ce ya ajiye wayan. Ta saki numfashi tana murmushi, Khalil ta ambata a ciki-ciki. I like your style. Ta girgiza kanta. Yana matuƙar burge ta, tana son ɗabi'unsa da tsarinsa. Da sauri ta haɗa masa ta yi hanyar ɓangaren su. Daga nesa ta hango Haisam yana ɗaga ƙarfen da na training. Ta yi tsaki ta kau da kai, ta kwankwasa ɗakin shiru, ta bude ɗakin kamshin air freshener yadda ke hancinta ta karewa ɗakin kallo da yake tsara kamar ba na namiji ba ta ajiye kwafi din akan santa table din da ke kusa da ita tana niyyar juyawa ta ji motsin fitowarsa daga toilet da sauri ta wayoyo sa suka yi karo da na juna gaban ta ya faɗi yana sanye da tawul iya kugunsa jikinsa ruwa ne alamun daga wanka ya fito gashin ƙirjinsa ya kwanta haɗa da ruwan da bai gama tsanewa ba Kyakkyawan matashi ne mai hasken fata haɗe da jin daɗi da kwanciyar hankali. Yana da saje mai hade da gashin baki wanda mafi akasari irin shi ustazai suke bari a fuskokinsu. Yana da idanuwa dara-dara masu haske da dogon hanci da ya ƙara wa sa kyau. Da sauri ta kawo da kanta da kallon da take masa a kunyace. Da juya tana ƙoƙarin fita daga ɗakin kuma ta bige da santa table ɗin da ta ajiye kwafi ɗin. ah ta faɗa haɗa da sunkewa ta dafe kafarta ya ɗago dara daren sa ya kalle ta ya kau da kai yana ƙoƙarin tuɓa tawul ɗin daga ƙugunsa da sauri ta fice daga ɗakin shi kuma tasa matsala kenan ta yarfe hannuwa duk da haka gwara shi akan wancan fefe ɗin ta wuce tana jin daɗin ganinsa don yau kwata-kwata ba su haɗu ba da sauri ta ƙarasa kicin ɗin ta haɗa dina ta wuce ɗakin ta ta yi wanka ta janyo rigar ta iya ƙasan gwiwar ta ash color ta sa ribon ta sa ta ɗaure gashinta ta ɗauki ƙaramin post ta fito daga ɗakin nata ta yi ɓangaren momi tana zaune a kujera idan ta ɗauke da glass tana danna kwamfuta ta yi sallama duk da ba daidai ta yi ba umma zan tafi sai na dawo Umma ta dauko kai hada da sakin fuska. Jenifa, kin gama kenan? Eh Umma na gama, ta faɗa kanta a duke. Oke to sai kin dawo, ki gaishe min da mamanki. Za ta ji Umma ta miƙe ta bar Da sauri ta fito daga harabo wajen ta nufo hanyar da za ta fita daga gidan. Da ristai hango Haisam a zaune a kujera daga shi sai wani gajeren wando. hannun sarke da roba suwan yana sha. ta cike da tsoro ta nufo wajen tana addu'a Allah ya sa suwan ya lafiya. Jikinta na rawa ta zo gab da shi, kallon arziki bata samu ba daga gare shi. Ruwan da ya kurɓa ya furza cikin wuce har sai da ruwan ya dan taba kafarta. Sani ya Haisam, bai amsa ba dama san bata saran amsawar tasa ba da sauri ta buɗe ta fice daga gidan kaɗan kenan daga cikin irin ƙiyayyar da yake nuna mata don kawai addinin su ba ɗaya ba tana mutu ƙarshen wahalarsa da azabtarwa ba yadda za ta yi zamanta a gidan tana yin shi ne kawai don mahaifiyarta amma azabar haisam ta isa ta sa ta bar musu gidansu tana tafi cikin nutsuwa ƙara hon ta ji gaban ta ya faɗi yau ma rage mata hanyar zai yi ya wuce ta kaɗan ya tsaya da motarsa ta ƙara su nuni ya mata da idansa Khalil ta ambata a zuciyarta buɗe motar ta ta shiga ya ja motar karatun Qur'anin da yake ji ya ci gaba Take jini ta tsinci kanta cikin wani irin yanayi, tsoro da firgici haɗi da faɗuwar gaba suka yi mata yawa. Gefe guda na cikin zuciya tana jin daɗin sautin karatun Qur'anin duk da bata san me ake faɗa ba. Gumi ya rufe ta ta ko ina, ta ɗan jingina da kujerar mota haɗe da faɗin oh my god. ta limshe ido tana sauraron kira'ar cikin nutsuwa daidai kofar gidansu inda mamansu take sayar da abinci ya sauke ta da sauri maman da ta nufo su ya kashe mota yana murmushi oga khalil mami ta faɗa lokacin da ta karasu maman david ya faɗa oga ya gida ya sajiya suna nan kalau maman david haka ake so mun gode sosai da ɗawainiya Allah ya saka ta faɗa cikin gurɓatacce hausarta ta buɗe wa Jenifa kofar motar ta fito na gode yayi kalil kai ya ɗaga ya ja motar mai dauta ta faɗi game da rungume Jenifa da hankalin tana kan motar kalil har sai da ya ɓace mata da gani Da ya ajiye zuciya Momi ta faɗa tana dan shagube fuska ta ɗan zaro ido lafiya Jenifa mom na yi misin ɗinki ta janyo ta jikinta ni ma haka yata ta yi mata kis a goshi God bless you my daughter. Shiga ciki brother ɗinki na jiran ki tun ɗazu. Da sauri ta ƙarasa oyoyo Jennifer wani ga kaura baki yana da hanci da ƙaton kai ya faɗa yana murmushi. Oyoyo my brother Johnson ya rungume ta sannan ya sake ta. Ta kalle sa ina Adebola da Joseph. Sun tafi church addu'a Allah ya kawo mana son in-law da wuri. Ta kai masa duka a shagobi sai na gaya wa papa ta yi hanyar ɗaki tana da radaran kafa tana zuwa ta faɗa jikin shi. Papa kaga Johnson ko? Me yayi? Ya faɗa yana dariya. Wai cewa Adebola da Joseph sun tafi min addu'a ku sami son in-law. Murmushi yayi to sorry dota zan hukunta shi tun da ya taɓa minki. Yawwa dadi na. daidai lokacin da mama ta shigo shigo me yake yi ta zauna kusa da ita jiniba ta sakanta a cinye mama tana bata labari dariya ta yi amin Allah ya kawo shi addu'a da nake miki kenan kullum duk wanda zaki so ki soya da yaran mu wanda yake addinin mu daya kada ki kula wanda kika san ba mu hada alaka da shi na addini ko na yare ba zaki fi samun kwanciyar hankali da nutsuwa suka karasa magana a tare da David wanda ya shigo ɗakin Jennifer da Papa suka kwashe da dariya mama saboda yawan wannan wa'azin naki ma David ya haddace shi ya kalli Jennifer yana hararta da gamun cinya ta ta ture shi oh mama ta miki ba za ku balla ni ba Ita ma Jennifer ta miƙe ni ma zan dabba ta sun kiyoyi mata kiss a goshi. God bless you my daughter. Amen. Suka jero da mama hannun da rike da ni, David. Allah ya miki albarka Jennifer. Ina Johnson? Ya fita shagon askin sa Ta fito ta tadda gurin sai da abincin mama a cike da mutane. Sadiq ta hango shi da abokinsa Hamza wayanda tsofaffin customers ne. Ta ɗan yi murmushi sannan ku. Da sauri da sauri Hamza ya amsa. Yawwa Jennifer kwana biyu kin buya. Shiru ta masa don ba ta son yawan magana. Ya dago kai. Hamza kenan akwai magana da surutu hada da yawan tambaya. Maman David ina son tambaye ki wani abu. Wai Jennifer kuwa yarki ce? Ranta a ɓace ta ɗago kai, me yasa kai min wannan tambayar? Kwata-kwata ba ku yi kama da ita ba, asali ma Janifa ta fi kama da Hausa Fulani Hamza. Cikin tsawa Maman David ta dakatar da shi, Janifa ya ce ta cikina. Kana son sawa ‘yata wani tunani ne na daban? Sorry Maman David ya faɗa haɗe da miƙewa ya ajiye kuɗin ya fice. Ta janyo Janifa jikinta, sorry dota, ke ya ce ta ciki cikina, kada haka ya birkita miki tunani. Babu abin da Allah baya nuna ikonsa, ciki ko har da bambanta kamanni. Murmushi Janifa ta yi inda sabo ta saba da wannan magana ba sabuwa bace a wajenta. Dan tantana yarinya kawayenta suke faɗa mata da mutanen gari. kada ki dama ma na san ikon Allah akan komai dai mata kis a goshi hada da yi mata addu'a da ta saba yi mata kullum na tafi mam ta wuce daidai lokacin da ake kiran sallar magariba ta lumshi ido tana jin daɗin sautin fitar kiran sallar tana jin daɗin sa a kunnuwanta ta wuce ta masallacin tana kallon mutane suna alwala abin yana ba ta sha'awa ta yi gaba zuciyarta a sarki gaba da za ta shiga GRA gaban ta ya faɗi yau kuma wani irin kalar rashin mutunci sam zai mata jikinta a sanye ta shiga cikin unguwar tana tafi tana harɗewa zuciya tana bugawa a hankali har ta ƙaraso gidan a rafa ta ga kofar gidan ta kwankwasa garba mai gadi ya buɗe mata ta shiga tana kallon bangaren sai ya kalil ajiya zuciya ta yi yau na tsallake cin mutuncin ya haisam kai tsaye ɗakin ta nufa ta baje a gadanta tana mai da numfashi tunani masu yawa suka yi mata cinkus da sauri ta miƙe ta kunna glove ɗin ɗakin haske kauraye ko ina ta je jikin madubi ta ƙurawa kanta ido me yasa ba ta kama da danginta ta saki ribon din da ya ɗaure gashinta ya sauka a gadon bayanta ta karewa kanta kallo fara ce tas doguwa ba ta da jiki tana da hard face da dara daren idanu da dan karamin baki ta sunkuyar da kanta tabbas kalar ta kalar fulani ce ko ma larabawa tana da matuƙar kyau san ba ta yi kama da sauran 'yan uwanta su david da mamanta ko babanta ba ba ta yi kama da su ba ko da ko ta kafafuwa da hannuwa ne ko yatsu ikon allah ta girgiza kanta tabbas ikon shi ne ta ɗan yi tsaki ba ta san irin wannan tunanin da yake jefa zuciya ta cikin rudu da tashin hankali jikinta a sanye da miƙe ta fice daga ɗakin ta bangaren hajji kaka sai ya kalil kai tsaye ta shige falon ta same ta zaune tana karanta jaridar leadership ta yi sallama duk da ba daidai ta yi ta ba hajji ta amsa mata cikin sakin fuska jenifa na'am hajja kin dare daga wajen maman daki ko kanta sun kai ta amsa eh na dawo hajja tana lafiya lafiyan ta kalau masha Allahu suka kurawa TV kallo saboda labarin da ya ja hankalinsa na shaye-shayen kayan maye da matasa suke yi hajji ta ja tsaki Allah ka shirya mu da zira amin Jenifa ta faɗa haɗe da Miki kina da wata matsala ne Jenifa A'a Hajiya na zo na duba ki ne inda akwai aiki. A'a babu aiki. To zan wuce. Oke Jenifa gara ki je ki huta kina kokari ma sannu. Ta wuce Hajiya ta bi bayanta da kallo cikin tausayawa yarinya tana matukar bata tausayi. Girgiza kai ta yi Allah ya shirye ki inda zaki shiryu. Tana fitowa daga ɗakin kai tsaye bangaren Rubayya ta shiga. Tana kwance akan gado tana kallon Indian series Kobul High. Rubayya ta dago kai cikin fara'a. Jenifa ya aka yi? Na dawo daga school ban sami ki ba mami ta ce min kin je gaida Maman David. Eh shan naje ban dade da dawowa ba. Ayya, kai ne ga sanan nayi ma na san za su yi miki tunda kusan sai din daya. Da murna ta kalli akwatunan da ta nuna mata. Wow, nagode anti Ruby. Ta zaro ido anti kuma Jenifa. Ha ba dai dan Allah karki kuma, sa'anni miki fa. Nagode sosai Ruby. Ba komai, kin cancanci fiye da hakan. Ta tashi ta kinkima akwatin zuciya ta cike da jin daɗin kayan. ta fice tana mata godiya kai tsaye ɗakinta ta nufa ta yi kayan ɗaya ɗaya atamfofi ne tsala tsala da shaddoji da lesi lesi manya manya dukkansu kusan sabi ne don babu alamar amin sawa hudu ko uku ta dafe kai tana murmushi mutanen gidan suna da karamci da girmama ɗan adam duk da bata daɗe ba bata wuce wata ɗaya da sati duka tana musu aiki ba mutum ɗaya ne ke masifar gallaza mata haisam ta yi ajiye zuciya ya tsane ta saboda bambancin addini ta kwanta bacci mai ƙarfi ya sure ta cike da mafarkai marasa kan gado Bakwai da rabi na safe ta shiga kicin ta hau shirya wa 'yan gidan breakfast kasancewa ranar weekend ne har karfe tara bata ji motsin kowa ba. Ta gama ta jere musu a dining ta hau gyara falon. Ta kaɗe kura ta share ko ina ta kunna turaren wuta ta wuce bangaren ta. Ta yi wanka ta ɗauko kayan da rubi ta bata. A tamfa brown mai adon yellow orange ta saka. Ta yi ta yi ta ɗaura ɗan kwalin ta kasa. Haka ta ɗauko ƙananan geluluwan da rubi ta haɗa mata da shi. Ta yi rolling ɗin kanta da shi. Da sauri ta kalli mudubi ta ja baya a tsorace. Sak ba tana ko balarabiya. Da sauri ta kawar kanta ta ɗauko breakfast ɗinta ta fara ci ta kwance. Ta gama ta hau gada ta miƙe. Sha ɗaya da arba'in da biyar ta miƙe don ta je ta kwashe kayan da suka ci abinci. abinci ta kuma dora musu lunch ta fito ba kowa a falon ta kwashe ta wanke kayan ta gyara dining area din ta koma kitchen ta hau dora girki tana yi tana waka ta kiristoci tana gyada kai ke cikin tsawa a tsorace ta kame dan ta gane muryarsa ba gida hankali baki sanin gidan masoya annabi bane ke mana waka shashanci ta sun kai da kai tana nadama manta a inda take har wakar munafuka kafara ya ji tsaki mai karfi cike da tsana ki dafa min abu mai ruwa ruwa yanzu nan sannan idan kika min kazanta ko kika samu wani abu na cutarwa Allah ya isa wallahi na tsane ki ta rantsa idanta dan dai ba ni da yadda zan yi ne amma kin kusa ki bar gidan nan ki je can makiya Allah irin kike yi musu masu bauta gunki fuhu ya wuce taba baki ta cike da jin haushin kalamansa za ta jurewa duk wani cin kashi har zuwa lokacin da za ta cimma burinta da sauri da sauri ta hada masa daga nesa ta hango shi na tare din da ya saba yi kullum ta wuce ɗakinsa ta ajiye masa ta fice da sauri ta cigaba da aikinta ta gama ta shige ɗakinta tana tunanin baƙaƙen maganganun da ya sami kwaba mata wallahi na tsane ki kin kusa dai ki bar gidan nan ki je can wajen makiya Allah irin ku ta farzar da huci ita kan ba makiya Allah bace hawaye suka sako mata har sai yaushe za ta fara kyakkyawar rayuwa mara tunani barkatai yaushe ne zuciyarta za ta daina saƙa mata wasu mimman abubuwa da take ganin sai ta cimma su ne za ta samu sauki ta miƙe tana tafiya a nutse zuciyarta kuma a jagule hayaniya ta ji mai ƙarfi na fitowa daga babban falon gidan an yi baƙi kenan da sauri ta miƙe don ita ke kula da baƙi hayaniyar sa sam da surubi ta ji da wasu muryoyi da bata san su ba kai tsaye falon ta shiga haɗi da sallama suka amsa mata falon cike yake da duk mutanen gidan da ganin su duk suna cikin jin daɗi dukkan su dariya suke bakin fuska biyu ta gani mace budurwa da saurayi dukkan su kyawawa ne gefe guda ga trolley masu masifar kyau daga gani matafiya ne dan budurwa ta yi kama da rubi sannan ku da zuwa yawa yan mata saurayin ya faɗa yana mata murmushi haɗe da ƙura mata manyan idanuwansa ita kan budurwa ta kalle ta sama da ƙasa ta kau da kanta mami ba kuwa muka yi ne mami ta ce a'a bayan tafiya ki an auren Zainab wannan ita ce sabuwar mai aikin mu ayya me sunan ki yan mata kanta a sunkuye tana murmushi ta amsa da Janifa what ya faɗa gami da zara idanu kina nufin ba ce? bace eh uban tambaya in ji Hajja no Hajja ba da ki nake ba Kirfi min tsohon bakin ki Hai me ya tsaki kafara suka kwaso mana ɗayar macin ta ce gaskiya ba tsari ya isa Zahra in ji Rubi kowa ya mai bishe shi saurayin ya dan girgiza kai sorry Jennifer, nice to meet you. Ya miko mata hannu ta miko ita ma da sauri ya yi ya bige hannun namijin. Haba Mahbub, me haka? Jennifer ta soke hannunta cike da jin kunya. Zara ta kwashe da dariya, Momi ta kalle ta cikin tausayawa. Jennifer je ki jera abinci a dainin naga time yayi. Ga kuma su Zara da Mahbub sun dawo. Da sauri ta miƙe ta yi bangaren kicin din tana kallon kalil ko kallon inda take bai yi ba. Asali ma da nadin nan wayarsa kawai yake yi. Tana jiyo hayanesa suna hirarsa cike da annashuwa da jin daɗi. Ta gama jerawa ta ƙara su. Momi gashi can na gama. Yawwa Jennifer sannu kin ji? Allah ya saka miki. Haba mom, in ji haisam ya yake mata addu'a bayan kin san wace ce ita haisam haisam haisam tom mamta ta faɗa jikin jenifa a sanye za ta babbalin da jimre Mahbub, jenifa ba za ki yi lunch din da mu ba ne har abu da inda da haisam ne no Mahbub na yi na tun ɗazu Oke to shikenan mun gode da ɗawainiya. Suka haɗa ido ya kashe mata ido da cikin gwaninta irin na salon mayo da ran samari. Ta juya ta ci gaba da tafiya. Kai kuma taka matsalar kenan. Ita kan ba uwa ce yanzu take sanin yan gidan. Wayannan sababbin a wajenta ko da me suka zo? Ɗaki ta shige ta babu daɗi ta rasa ƙwaƙwaran dalili guda da ya sa ya same tsane ta. Saboda bambancin addini, mutum dubu nawa yake mu'amala da su waɗanda ba addininsa ɗaya ba. Limshe ido ta yi abin nashi cin fuska ne. Girgiza kai ta yi shi ya sani, ba za ta bari ɓacin ransa ya dinga mata tasiri a ranta ba, dan tana da babban buri akan 'yan gidan nan. Banda iyayenta su kaɗai ne mutanen da ta yi sabo da su sosai har ta fara fahimtar abubuwa masu yawa akan abin da take son sani. Take gida da fulo ɗin kan gadonta tana tana farkon gadonta da yaya kal. ta ɗanyi murmushi ranta yi tas mutum mai mutunci da daraja ɗan adam ba tare da kyama ko nuna kokon asali ba wannan dalilin ne yasa yake mutuƙar burge ta haɗi da kyawawan halayensa kwankwasa kofa ta ji an yi da sauri ta tashi daga kishin gida da ta yi ta ba da umarni a shigo ya shigo hannunsa ɗaya aljihu ɗaya a kansa yana shafawa fuskar sa ɗauke da murmushi ya janyo stool ya zauna Jennifer ta bi shi da kallon mamaki ya kalle ta kina mamaki ko kai ta girgiza masa kada ki karya mana dan karya bata dace da kyakkyawar surar ki ba mamakin ta ya karu duk da ba yau aka saba ce mata mai kyau ba ya kalli gefen ɗakinta tabbas mamaki kike yi na gani a fuskarki za ki tunanin me na zo yi me ya kawo ni ko ya kalle ta kina son jin amsan mamakin da yake yi ko kada ki damu dan ni mutum ne mai damuwa da damuwar wasu musamman waɗanda suke kusa da ni wannan ta wadatar ki cire duk wani tunanin da zai kawo miki ziyara na kamar kina cikin damuwa ta girgiza kai tana sata kallon gefen fuskar shi kin yi lunch nayi ta bashi amsa kai tsaye anya kuwa ya faɗa yana kallon lips ɗin da fuskar sa dauke da murmushi wannan lips ɗin bai kama da wanda ya ci abinci ba ta yi dariya tana mamakin zaƙewa irin tashi to shikenan na san kyawawa ba sa karya. suna na mahabu kamar yadda mumi ta faɗa kika ji haisam shi yake bina ina so idan ba damuwa mu zama abokai ta zaro ido tana mishi wani irin kallo a tsorace ko ban miki bane ya faɗa yana kallon tarin a dan baci ta girgiza kai tana ajiye zuciya a'a ta faɗa murya tana sarkewa kin amince ya kuma tambayar ta kai ta ɗaga masa ya murmushi haɗi da mikewa daga kan stool din gode kawata jenifa an jima zan zo mai hira yanzu zan je na kwanta saboda na gaji Na gode yaya Mahabu, mention not. Ya faɗa daidai lokacin da ya buɗe kofar ɗakin ya fita tare da jifanta da wani shi'umin kallo. Ta sauke numfashi tana mamakin hirarsa da shi. Yana magana a tsare kamar wani marubucin Nobel. Yanayin magana shi tamkar ta cika kuma yaudara. Anya kuwa? Kuma mayaudari ne tabbas yana da kirki, ya kuma san darajar mutane. Duk da kasancewar da Kirista ya amince alaƙa da ita mai ƙarfi. Mamanta ta sha faɗa mata ana abota da mutane na gari, mace ko namiji, haɗa da dasa kyakkyawan niyya. su Sukan ɗabi'a su ƙawance babban abu ne wanda yake da matuƙar muhimmanci. Kafa ƙarfi na Mahabub ta faɗa cikin ƙwarin gwiwa haɗe da sa kanta a cikin filo ɗinta. Jikinta a sanye ta ɗebo abinci ta jere a dainin ta wuce ɗaki ta yi wanka ta canza kaya ta ƙura wayar ta ido tana kallon nan bai yaya kalli. Ƙwanƙwasa ƙofa aka yi shigo kamshin turarensa mai sanyi ta shaƙa ta kalli fuskarsa wanda shi ma idonsa a kanta. Janifa me ya same ki? Da sauri ta saki fuska ba komai ya mahabu. Oke, ki taso mu je. Ina? Ta faɗa. wajen cin abinci ya faɗa haɗa da juyawa yana ƙoƙarin buɗe ƙofa ita kan bata taɓa jin inda aka yi haka ba ta yaya za ta je ta ci abinci da iyayen gidanta bin bayan shi ta da kallo babu inda za ta ta kwaso kanta ta ci da ɓacin rai ta kwanciyarta Ƙarawar yadda ta ji tana dubawa sunan momi ta gani, jikinta na rawa ta ɗaga, jini ba jiran ki muke yi. Da mamaki ta amsa da ina zuwa momi. Miƙewa ta da sauri ta nufi dining area, ganin su ta yi zaune a falon su babu ya sam ko yana ina oho mishi. Ba ƙaramin daɗi ta ji barshin ganinsa a kunyace ta ƙara so momi gani. Ta ɗauko kai momi tana kallanta, Mahbub ya ce a dinga cin abinci da ke, kuma ya faɗa miki, amma muka ji ki shiru. da mamaki ta kalli mabubu ta kasa cewa komai daɗi da farin ciki sosai ya kama ta momi ki kyale ta na yi fushi da ita Mahbub ya faɗa yana kallon agogon hannunsa. Minti ishirin muna jiran ta Mami ta yi murmushi. Mahbub aboki na fushi da ƙanwar shi ne? Mami fushin kaɗan ne ba da yawa ba. Ya faɗa yana hararar Jinifa da mamaki hana ta cewa uffan. Rubayya ta kalle su da mamaki ita ma. Ya Mahbub wace ce ƙawarka? To ya sa ido ya ce Rubayya. Jinifa ce to ni friend ɗin tawa. Rubayya ta yi dariya ina taya kamar na kayi da can ƙawa. ina taya kimar na biki da can aboki ba suka yi dariya gaba ɗaya. mahbub ya harara rubi cikin daure fuska da kina kusa da ni sai na moje miki baki ta shagube fuska mami ba gaskiya na faɗa ba Hajji tana gefe bata yi magana ba ta sa baki. Gaskiya kika faɗa Rabayya, in ba Janifa din ba zai iya kwance da Mabu. Rabayya ta sa hannu ta rufe baki tana dariya ƙasa ƙasa. Ba ruwa na Hajju. Dama bakin ku ɗaya, Mabu bai faɗa yana kallon Hajji da ta fara zuba abinci. Kai ka sani Hajji ta bashi amsa. Da sauri Janifa ta amshi cokalin Hajji ta fara zuba mata abincin, sannan ta zuba wa kowa nashi. Tunda ta zo wajen Zahra bata kalli inda take ba, shi ko ya kalli hankalinsa na kan waya yana danne sa. Babu wanda ya sa ran tufa nashi zancen saboda sanin hali. ta zauna tana cin abincin suna taɓa hira jefi-jefi idan mabu a kanta kunya duk ta kama ta kasa sakewa zuciyarta ta yi mata daɗi babu abin da bata saka a zuciyarta ba ita kaɗai ta san dalilin jin daɗinta wai zahara ta yi ƙara ta ɗaga murmushi tab a fuskarta wa alaikum salam an ta jidda ta yi wata irin dariya irin ta shiƙiyanci muna tare da shi ta kalli yakalin da yake juya cokali muna dina nefa fa oke zan faɗa mishi ta aje wayar ya kalil an ta jidda ce ta ce ta kira ka baka ɗaga ba ya kalle ta sai kuma ya murmushi na gani ina so na gama cin abinci zan kira ta kin san kiranmu da ita ba ta ƙarewa gaban janifa ya faɗi dama yana magana irin haka kowa ya mamakin maganar shi mahabub ya ce wow kalil ya kamata fa kai magana mai kyau akan aurenka da jidda yayi murmushi yana kallon mahabub tunanin da nake yi kenan da na gama shiryawa zan yi kokari ya miƙe yana kallon wayarsa da sauri jini fatibi shi da kallo zuci tana mata zafi kara ce feta da wani irin kallo da ta kasa fasarawa kamar na tuhuma ko kuma na ramuwa ya wuce suka shi da kallon mamaki hajji ta taɓa baki miskili kama mahaukaci ban haushi wannan yaron kamar aljini haka yake babu mai shiga magana sai in kai ko kuma yinda zara ta ce hajji kin sawa ya kalil ido fa baki na sa masa ba ido ba ja'ira kawai Rabaiya ta ce kwantar da hankalinki hajo. Menene na tada jijiyar wuya? Ko kishi kike? Zan saba muku. Suka yi dariya dukkan su banda momi da hankalin ta ya rabu jin abin da Khalil ya faɗa. Miƙewa Janifa ta cikin wani yanayi. Zan je na kwanta sai da safe. Oke Janifa suka amsa mata dukkan su banda Zahara da ta bita da Harara. Yake Janifa ta cikin ƙwarin gwiwa. Ba zai yiwu ka samu soyayyar kowa ba. Dole ka samu masoya da kuma makiya ko da baka yi musu komai ba. Ta buɗe ɗakinta ta zauna a gefen gado haɗa da cire ɗan kwalin kanta tana kallon agogo. Takwas da minti ishirin da biyar da gani, kirar wayar ta ta yi ƙara, ya kalli ta ga sunansa akan sikirin ɗin wayar. Gabanta na faɗuwa ta ɗaga, a sanye ta ji muryarsa, kofi ya kashe. Ta yi ajiyar zuciya ta miƙe da sauri ta nufi kicin din ta haɗa masa ta nufi ɗakinsa. Ta yi sallama, waya yake yana ƙyalƙyala dariya. Bebi na kin san abin da nake so. Ya kuma dariya haɗa da faɗin kada ki yi mamaki komai yana canjawa. Zan zo kedi ko don na sake farin ciki. Na san kin yi misin ɗina sosai, ni ma na yi, don jiya bacci ma da ke na yi a raina. ya ɗauko kai yana kallon Jennifer da take a tsaye da kof ɗin kofi ta yi wuri-wuri tana ajiyar numfashi. Murmushi ya haɗe da cijiyar lips ɗinsa na ƙasa. Ya dai Jennifer ya faɗa yana ɗaure fuska. Da sauri ta sunkuyar da kai, babu komai ta ajiye kwaf ɗin ta juya. Kinga ya faɗa ta tsaye haɗe da waiwayowa. Idan shi akan waya yana danne danne. Kina da damuwa ne? Ya faɗa cikin ko in kula. Girgiza kai ta yi a'a, ta wuce tana mamakin tambayan nan tashi. Ɗaki ta wuce hankalinta a tashe, a salance ta zauna akan gado tana mai da numfashi, zuciyarta ta rikice, wannan wani irin yanayi ne wannan? Ranta ta ji shi a ɓace haɗe da damuwa sosai. Muryar ya mabub da je sallama ta amsa ya shigo idan shi a kanta. Ta kalle shi tana kallon agogo tara da arba'in. Ya kalli agogon yana hararta. Na sani dare yi, sallama zami ya janyo stool din ya zauna yana fuskantar ta. Ƙawata ta amsa na amya mabub. Kin taɓa soyayya? Da sauri ta kalle shi a'a ta shi amsa tana mamakin tambayar. Me yasa? Ya kuma tambayar ta. Ta sunkuyar da kanta tana jujjuya zoben hannunta. Saboda ban shirya ba. Dariya ya mai sauti kaɗan. Jinifa soyayya ba a shirya mata. Taɓa baki ta yi don ta fara gajiya da tambayar kurillarsa. Da kyau ya faɗa yana kallon lips ɗin da ta taɓi. Zan bige wannan ƙaramin lips ɗin da ake taɓi min shi. Dariya ya bata ta kalle shi. Ba fa ya ɗaga mata hannu. Bacci kike ji ko? To kar ma ki fara, hira zami. Ta zaro ido tana kwaɓe fuska. Na gajiya ma Habu. Ya katse ta da faɗin ki faɗa min gaskiya. Kin taɓa soyayya? Zan yi ta nan gaba amma ban taɓa yin da bata bashi amsa. Ya miƙe yana dariya na ji. amma to kyakkyawa kamar ki da wuya ya buɗe kofa sai da safe nima bacci nake ji ya fice ta bayan shi da kallo haɗe da murgu da baki ko ina ruwan shi da soyayyarta wa take so san bata sani ba bata san wanda take so ba ta yaya za ta yi soyayya yanzu bayan akwai muhimman abubuwa da sai ta gama cin masa za ta sa kanta a soyayya kowa har sai babban burinta ya cika hankalinta ya kwanta mafarkinta ya zama gaskiya soyayya ta yan gata ce ba ta irin ta wacce nan gaba kaɗan ba ta san yadda za ta kasance mata ba. To, ‘yan tsakar gida, na san ku da haƙurin bibiyar labari har ya zafi. Ku ci gaba da haƙurin bibiyar labarin sannan a hankali har kuma ya kankama. Game yau mun fara da labarin wace ce Jenifa. Kada ku manta, ku yi like, ku yi comment na ra'ayoyinku tambaya cin yaran ƙorafi ko yabawa. Haka zalika kamar yadda kuka saba, ku ci gaba da mani shahararren na labarin a group group ɗinku na WhatsApp da Facebook. Na gode da kasancewa ku a tashar tsakar gida.